عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <coughs> أين آه، النبي ثلاثة sako gobe gute ya ramadan iya lazin gobe gute na insha Allah na ramadan hijira da bi sallallahu da wasallam ya kowu ya kowu sun da kowu ta turu dibe ne na ma ji daidai gan be ta kuma wa daidai yin ta tanki ya ba bi gwayi na a un ba su kushi zana ya suratul suratul ibrahim an tekwatu insha Allah ya gaga dan suratul hijiri wa inan nan suratul hijiri maka ba su yi nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> aya na fi gwana mu yi shitudin ni de shitudin shitudin ni ya e ba su fitu da ne cikin mu mun ga yi sura ya ara ta bi guni ciyo sura ya ara ta bi guni ciyo ba ku fito da je cikin na ci tura ni sallallahu alaihi wasallam gode <clears throat> ara ta bi gute yana yin ciwo ga suratul hijra a cikin ma masuratul yusuf suratul yusuf <clears throat> ma masuratul hud boyo suratul hud a cikin cikin suratu yunus suratul yunus <clears throat> to masuratul isra'i boyo so daga isra'o mai sura ne ara ta dedenan yunus wuto wuci beto hud wuci beto yusuf daga babin wuci to suratul hijiri daya ga daga tuba ba nan ga ba su kwana <clears throat> amma ya ba fito da yaki kaubo sura nan gayin ya gwegi ya bakin na bai fusuran kurani tunan ya baki kawanan suran na manjiga karatu na jima wuyi na wuyi ya tabiya ya karatu ya suratu suwar ya makiya yi alai sura na daga ce a nan da makka wani tawiyi da gawon ya kago bima na lalawa jinne ba bautan alayi ma na jibi ci cigo ga ci bayan muhammadu sallallahu alaihi wasallam imani etiyan kina kiyamu bai gabai batan da mini na tura na wuri karatu nan masu bayani a yi ti a raya su kauniyar alitta na allahu ji ka kayi da jehu gwaitin nibu gwana ke sama na ke kinna ke fijina a shiga bi mu a yi bayani tiya ita e ya annabawa ji daga tiya alitta na ga adaman da kwai bo a e tungan bai bilisi sai ta annabi lut annabi shu'aibu annabi salih biri ni mana su kunya ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ji ji qur'ani na min ubu suratul fatiha da bana walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim ba tu da min ya ji ka tu min sura nan ba ba su kunan sura nan la sunu daga al-hijru to bi na ya ta annabi salih ene hijru nan ga yi eji boya jama'a samodawa jibana annabi salihu fe zina to shi ga da wani gogo wa ne ga sura na da sunna daga ayayen shi ne kanu ya labari ga wala kad kazzaba ashabul hijr al mursalin wa atainahum ayatina fa kanu anha murisi a za kabila na bi salihu je zajayo na ji karatu ne gudai na bai je kaboya aga da za ci da su fati e tutu e shi na fina fati ga su ci laje mi jo a ce yi da ga hijiru ba ga sura na da suno ga suratul hijiru e ba su kwa zuwa ga ne ga dabara ti ta ci ma sura na ne yi ne ku ga ji ka su da su kwan ku ya yi ke fini na. <clears throat> wọn fúnra yẹ bá dìgbọ́ wọn fúnra yẹ bá fàyín túbú wọn fúnra yẹ bá yẹ túnú gẹ́gbẹ́ òun nana dábọ́ náà aláàdìbẹ́ aláàlúwe tó ti alùpà ṣẹ̀tàn kí zama kí o bá. bisimilayi rahmanu rahim wa wa saboda bismillah ya ce karatun sura annabi suna allawi ko allawi wuce a rahmanu yau muga dola ni muke musulmi ya kafiri bai yabo arrahimu muke yau wajen wani mai muke musulmi ne ki luka kuke amu alif lamura alif nana to lamun nan to rawun nan Allah wa alamu bi muradi bi zalik su kuka fi na bangar biyu na tilka ayatul kitab wala aya gana gidan da ne aya jarin littafi su kwa ji shara na bayan Qur'an ga aya na gidan da ne alalima Qur'an to bayi mun ji ga shara na su ji mu lumi gaga na na bai la qur'ani gai ga alkitabu man ji ga baka ga alkitab ke ya to littafi ga littafi ga sunna na ta alam ya qur'ani ini na da ga al'alam bil ghalaba al'alam bil ghalaba e bayyana zakena elubeji elubeji aga alkitab ke ya ta ga qur'an ba ne ga yau ci ga bi faru mai hmm, na wajen aka yi ga kano aka ga alkitab alkitab ke kwa kitab ti bawai ya e ciki bo alaman bil ghalaba inda je na mai da hadda ya mai na wajen hadda ya daga ga alkitab ya kwayar da bayan dole sai da tafi ti bawai to a ci guyo e ba fanniya ilmi addini wa daga ga alkitab ya kwamman ya addini ya da bayan dole sai qur'an alaman bil ghalaba hmm. littafin nan wato aya gidan littafi ga wa ƙur'ani mubin bi ƙur'ani na wani laye latu da bayani na eh, mubinu yau wani waye latu da bayani man ga muriyarun lil haq min al batil <coughs> wani la gaskiya latu la ni nga nga goye ke ga yi zatin ke ga manubana ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين الله تبارك وتعالى قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ويدي نكافر دي afe بجبوري guri gaga a gaɓe nga gaje musulmi man jiga أدكرا guba da nga kira imam nafi' da imam asim yau ba da daga imam asim ruba ma ga mai ko wani yake makantu hafsu yake ruwayi ba gala ita ce kuma daga ruba ma kira ba cici nga kira jumhuru abun gwakwai kira kura wani cikin bata ga wa imam nafi' da imam asim wa firauni ki ɓata ne ya gugba bishe da ga rubama man yi ga kiraye mafarin na ya rubama to na ji ya tafifu nan ga yi luga a gaga rubba a gaga rubama babu shadda ga yi luga ya alul hijabi amma gaga rubama lugu ya tamim kabila tamim ba kai su da bí a gaja bu da rubba ma da ba jimi larabci jimi abu ya larabci man jigan dole wajen misali bani rubba a ga harafi yiwu afu. harafi wani da zabe shadda harafi muda'afu harafin la lawuke ba da jiguba ebe na ba wani da mini rubba wani gubo yau yi mafari da sukunu ya baci madafata a ta mafara na da sukuna na ta ce da ya baci na dafata na ta ne rufa so har kuyo mudaf kemina inna anna lakin na shi na a so ya rufin fa wale gagan hukunci ya tafi na da zai fi rubba wani a ce gagan ruba ma na. wani da su yi tiya a rurukul mu da afa kenan a da in an lakin ejatu takfif to amma wa ga cule ba ne takfif ya a rurukul mu da afa na kenan wa kirbe takfif ya ruba mai kila na waje inna anna ka anna lakinna arifin ci wa ga wajen takfif kewa jijina arafiye zo ba ga wai fiyo arafiye zo ba mu ga yi mutaharrifo mutaji wa kyau bai mafarin da sukuni ma wata ga in an layi ka an mine na waga an kan tuwa da guji faru abu ne ba rubbo mu ji arafiye zo ba mu ga fiya ga jin tafifuna arafiye mafara fiyo arafiye mafarin jitudo sukun da ta ga giza waga ga rubbo ba ba wai na bena su kun yau ba ba ti gada fata to mu ya kiri da ruf na mudafa na jike ne mu ya arafi yamma fare fiye wata ga ruba <clears throat> mu mai bebe ta rufe jarwo da gogo ya nagala mitu na mu gade mu gade kasra ina <clears throat> mai lamitu na daga na ta rufe jarro ba wai na ina lamitu na yi sunna su kwaci da hukunci labin kemin larwa da da tun da jina wa lami wa bin wa gada fili wo kemin gada bona <clears throat> to amma ga gada fili ma ga ala kuzumo wayi sunan ga wa gada ma jar bujar bo unde bukata yamma eh <clears throat> kemin hariri misali da mini mula wana eh rubba gulamin li abaq ruba gulamin li a baksole ita rufu jar gulami latu ismu lami tu pampan zini ruba gulamin li a bak to amma da ya harafi a lami tu ma ga labu zumu ci gaje ruba ruba ma <clears throat> man ki ma nawo a ga ma noye ma na ugaba kwa gafa wajen Eh, a to digi digi wani faru wani gaba wani ne da su tare yana gara ya tiga rubba ma ya wadda labi na kafaru laukanu musulmi waye yi ita yi ne bin dokwana na kafiru na cija feji guri gaga da ya yaje musulmi na da ya zo amma man jigan wani cika bin ya ci tafsirin <clears throat> amma dai ya ta yana da ba ku ba da nan ya ci taklil ba wanda ya ci takfir ba wani ya ci takfir ba ga ga doku doku ga alama nun kan ko doku doku to yi ga culayi man ji ji fassara guba ita yana a ga na so ce ga yi gaga kafiri da abinci guri gaga a yi a ga ke a ga yi musulmi na lokaci kici lamari na ji faro man shi bugan gan bayanci nan su kuka hukunci gizo ta shari'a ne a yi zo zane da zuwa aljanna na ta yi kowai waka da na kafin ta ne ga gaga na sa kwalo kan ga a gagan <clears throat> da ya gaske na da yi shi wani a gashi musulmi aya da mil kurani ne ku fassara <clears throat> na kana ga mai suratul an'am kana Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gagan walau tara إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين إيه قوة ليا <clears throat> ولو ترى إيه قوة ليا النبي صلى الله عليه وسلم كوكما ونبا قراننا kowane bayana eh ga ga ne biya wani lokaci na lamari na ji faruwa na idu wukifu alan na lokaci na ga kafiri ka tai na miso na a dabi da bi da na misona suke ga ga ku na e ejima alijanna jima ya kwa wada alijanna ne fa kalu ba ba kafirin da sai kaga ya laita na o ka sa nuraddu da ya ga alada yake eh, ne ga ga da yi ba ni wala nu ka zuba da ayati rabbina aya je na ji shi dona aya la ya su ko ga mana wa nakuna min al mu'mini amma ga ga da mun ta da yi imani jina a ga musulmi wani ko wani ƙuranu labin ga ilu kifu alanna a lona lo a daɗe na misu ba na ala lona <clears throat> man da ci ga <clears throat> fassara ba ci dabo na mota wuce ya kuya ibo e go guba ba ga ya da da biyo rabon ke ke kafirin ta je ya guba a ti rabon ke gaa a lona na amma bai ti rabon ke ba ci cina ga ai ba nan ngai bai cina ga gadana zona a ci na buwani ba ga buga a sai bai ci rabon kyau kima na rabonke kyau ti bayan hadisa ta zo daga ba na bi sallallahu alaihi wa sallam <coughs> hadisi na min labin da mini mustadrak kubo maga hadisi sayo imamu zabi man muwafaka gani biyo ga lalle hadisi sayo goyo wani alhafiz ibn kathir mun la ya da mini tafsiru hadisin abu musa al-ashari ta kuje da gan dumi mu ga qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai so kai wajen so ti cin wani ti tabbatu yin ga idza tama alun nar fi nar e gimina ji aga da ya kafe na zo wa ma hum man sha Allah min alil kibla ta ci gimina gajo a da zai kimina bona ji a tafe ji sallah na da jona alu kiblata ayo a tafe da ya gumi ka ba fi salla sallah amma ya bole ya fi na cinu jaje ka ba yi dina su kwan wada adda na waje zo <clears throat> shi kenan muslimun kufarun muslimin ka kafiri ta gabe musulmi diga alam ta kunu musulmi inda ya tuma musulmi yo kila ya ci ga zuwa abu bai yin yo musulmi muslimin ta ya daga bala'e kalu kafiri da ke ina gaga fama agnan kuma islam musulunci e ya e yi hunka gwaye ya wakar da surtu ma'ana finna da ya ci da ake ba da yi gina kalu a musulmi ta gaga kanat lana zunubun fa hadana biha ijen ije kuku ne ku so ko ka ne tun so kama so kon wai da bu fa sami allah ma kalu so ko mai wene ga pata na adin su so kuna suke na fa mara bi man kana finnar min alil kibla su kuta ji su wato ya na je ji sallah nan ya sa azaba na fiyani fa ukhraju ala wa ta gan ta ta bi aljanna ebo imani abu la illa Allah wa nadda ko jabu muhammadu rasulullah nadda ko jabu na kaga jine fi ja ja sa za ba jani da sa za ba fiani yana fi na jina e go a ja barka tawhidi la illa Allah wa na muhammadu rasulullah fi zuwa aljanna falamma ra'a zalika man bakiya min al-kuffar a da kafirin na jabe ne ga gasu kake lamu musulmi na dukuta ta abuna ga to ya laita na kunna musulmi e ga gani so da yanzu na yayi musulmi ana ah. sai ga ga musulmi da bani fa nukhraju kama kharaju fa nakhruju kama kharaju ita ga da tiya da an kemina musulmi na je tiya na ita ga tiya na da an ma a ga annabi je tuba ga da bayani sun makara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi je bakatu ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim alif lam ra تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ani be juja gani be aya na jinlu boye gawo nan ga na ka ga ka qur'ani ga biwin sobole na na bani ji faruwa rubun pekin na ji faruwa ya kafiri ji lokaci kicho be tina finan zo asa ga ba fitarayina amma sun fike ba be musulmi na jile kinena ga su kudu da hukuncin nan so guba ba daga nan nasi qur'ani nasi ubaka ya mafari nasi hadisi ya baci nan nasi ya qur'ani ya mafari nasi qur'ani ya baci nan nasi hadisi so guba ba jeju ne ke lalle kafiri da bi tira gonke a bejin guri ga e ga gana zai zo na aji musulmiya guri na a caji da na aji lokaci guba a jin lokaci na ga ile ga kwa fitte fina wani amma ke juzu mana ga fino jiko na to ko tibe hukunci ga wanda mu musulmi ne su ta ta bai tile ko na ku tiyaye na wani to man jiga ti ku ba bo mu ga fassara ya na dazo <clears throat> a wakati ulai e tiga kiyama wadon mu ya jiwo to daga yoto kafiri juguri ga e ga ga wani musulmi a wallahi wani faruwa to ga ga kudwana wai ji faruwa e bana ya zaji fita ta da ga kafiri jayi a ta kewa e, ga ga ga gaskiyo wai bayi ji wai da jiya ndo ku e da cilo ga ga ci ha a ga ga ya ya nga mu ga ti agbani ti ga wa kafiri ti ga musulmi wa da jo aga wu eh wai da su sara ya amma na ya ga gona kwataki na wuye kiyamu su kwai jebowe na wayi da musulmi na su kwayi su kitaki musulunci ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توبوا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون الله تبارك وتعالى وغذروا زغابو زغابو زغكافر قالوا يأكلوا أشاجي ويتمتعوا أشاجي وما يراي إذا قال واجه أشاجي ويلئهم الأمل guri kwakwakwa na jifiye babu na wufu ta wufu gwankali bayan galuba je ku ba uma eh fa sawfa ya lamun yi a begbe man jiga waka ci za ya ya nani tadidiyo uslubu tadidiyo eh so kwe shashasha eh so kwe wato wewawadu eh wacce la kayi to ya bayan ee jimi to waga da daga zuga wani wa beke kiwa zini jo wa be kube dana ina ba wani wa be leyo wa be gubiwi zuga wani wa beke su ko da zaru zuga bo ma guga min ga faso ba ya lamu na abeke uslubu tadidiyo waga cule ne ba ta ba nun ga min qur'anin su kuke da fa ne zaru zaru eh bando ciwo to ti lu gani na zarni wego zarni ami sokolu gwa bayi zarni wa man khalaqtu wahida ami sokolu gwa bayi mi bangi jale ta wana ga ti zibo al-mugira ibn eh, al-walid ibn mugira ami lu gwa ka wato ka ga alawa ya bewani ami ya bewani ki wai dinso ga ni be mi eh bani to ga zarni wa man yukazzibu bi hadha alhadith ami ya bi zane na ga qur'ani ga ga manana sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun na to waya mi ta bin wa kwantu ba na kwai to ana eh zarni wa man zarmi wa man <clears throat> wal mukazzibin zarmi wal mukazzibin uli nama wa mayyinhum qalila uslubun na nga fir'auna jamfani da yau lokacin nan wasu mayamu ma ya kyaga abin musa yana wa kala fir'aun zaruni a kutul musa sile ya mi lugwa mi ga musa wu ya mi yabe musa mi guji rai wani yadda wu rabba wu yi so kon wu yi? Eh, a abtul musa wani yadda wu rabba wu inni ya khafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad me ne ga musa fa wọn wá bí wọn ga bàánú wọn kàn àti tẹ́tí kí n bọ́ àkàfọ́ àyùbàdìlà dìlà kún wọn kún ga àdínní ẹ̀sán wa àdínní kirki na ẹ̀tọ́ ẹ̀mọ́ ti ìta tí wọn wọn kún gún sán wa àwọn àyùbìrà fìlà àrùbù fàṣà wọn wá bí wọn alábàá ní tẹ́tí kí n bọ́ jára mọ́ so uslubu na uslubu yo tadidi uslubu ya ewu nafi kenan na kafiri da aka ku bai dana da musu koya na su kwace ga iya akulu a fiya gi wa ya tamattawo a fiya goma wa yuriyi mun amalu guri kwakwan kwaji gwa hankali da ya ga da bala hankali da addini o jima ya gina su kwace ya ɓata da ne ya ji kafiri yiwu maguna musulmi sai san na jina suratu kitalu Allah tabaraka wa ta'ala ga yake ga wallahi na kafaru <clears throat> anu ga inna la yudkhilul ladina amanu ko <clears throat> wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar wal ladina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan naru matwan lahum <clears throat> lalle su kun ga da ma na me lotu guna ga ala da mini bata yo ni ta kwa mun waje kenan amma wallabi na kafaru da ne ko tika ji kafirta ya jona shi we ja, ya tamattau a ga da ne ji kenan wa kulun amma wa mai gici jike garana e e ji kamata kullu na mi ke dabbe giyana sai bago e la paje wannan makuwa lahun ina ma yi ci bawo su kai kpakpa yana so in guna musulmi a da ji da na jina dole waji su kuga wajo eh wannan su kulu min mafi al'ardi halalan tayyiba dole mu wa wumu gurgudu su kuga la wani wumu kul man harrama zinata allahi lati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-rizq amma hmm, galuba guri kwakwa kwada be wani yan gina wa yan kici gina be mana wai wani waje himma yawa ma la ta jali duniya mina duwa na guri ba na gai da lafiya e fayi ma ce faji a gi a woma tunani ba da musulmi nga ewo ma misali nga awu dubu dari ya ma wace ta tun a ji tunani ga gbagba wula ya su Amaka eh <clears throat> amma ka biri yan wude e eh, matsayi wu ji tunani na lan wude su na. imam hassan al-basri lai ganda ci bai ga tunani mai ga ga ma atala allah abdul amal illa asa al'amal ma atala ma atala abdun al'amala illa asa al'amala idza tabala wunji kwakwa kwe da ya gbola a face gojin ta zuwa to sun le kwakwa kwakwai wani da mota guta guni ya kwawo madagawa ya wajen guguwa na, ko ya shi ko na? fati ba su kowa ji sadaka wo ga nara ga dubu goma ya buri ga gaga e ba su kwaye dabo biya e tu guru mai yalwa e eh <clears throat> nga mala imamu kurtubi wa ga wal amalu al hirsu ala dunya guri ne ga guba ba ga guri kwakwa kwadana nga yi yi tsaka e ti yabo walinki babu alaiha ezubu la yuku ijaga wa hmm. ijaga ye pawo wal hubbu wo wal a an al akhirah wala che kiyama so bodin na ji bodin musulmi tirka musulmi na mụ ji ko gani be na ije. je eji ga da an ko je boya su ya su Allah ta baraka wata aladin nan ba go da wani gazarun hun inda kafiri izan alun su kowa ya gani da kafiri jin gayin ji da yayi ya kulu wa gi wa ya tamatta wa fiyawama wa yulhimu amal guri da jajjana su ba hankali da yi ke bautan wato fa ya da mun ya na ndị inda cirki ajan a dikbe ibn abili abin gudu ne zai shi bayani ga mai zarna wale da ba ban don dube min ƙura'ani wani eh, mini mini guba abu biyu ko mu bai tiyan ma bi mu bai tiyan amuru ke mu bi zaru hun ke mu yi guba to da gan fazarni wa man zubu da hadha al hadith eh, ya kudu wa abu. wale na fata ya tamur goyo to kan da tuma bai ci mu dare yau dan na soje ga ya ga mai yudlilillah fala hadi ala wa yadharuhum fi tughyani tughyanihim wa la yadharu bibayhum kan da tuma da gani bi ya ci mu dare wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi awwala marra wa nadharuhum fi tughyani yahmun so fuska guba na ga mai biyu ko da amuru ko mudari guba abu ma mini qur'ani muakir da fi na ke fata wake mini min larabci wani mai biyu ma da aga jiwa gaba na ga ki fi ma da zaro kiwa bu mu je ma da kenan misali bana waga ga laisa laisa ma dubu don laisa de mudariya eh umma da amura wa ga galusa wa ga yele yasa kando ma dubuta to muzarin na amuru ban wai to bi mudari wai tabalo ma diliya kai ti mari kitun be zumana wai lo ma dana wa laisu mufali tiyaba wa laisu mafulu tiyaba wa la mazdari tiyaba mudana na tsoyi daga daga amuru sai mudari ibi ka ta kuma yau ciwo وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم الله تبارك وتعالى وما أهلكنا من قرية ita ba ce jibon da ce allaka ya ne wala kitabun malum a face wato iya kawuyi na goye kena sai bi ajali yi ma'alumu na goye kena ga kitabu mai dunfi yana kana bi ma'ana ɗan dandono ga masa na wusa ebo na wa ga didijina mula zaba dibewa sai kana su kuka ga ga zaba bi na ga kun eh, kuma alakna min qaryatin wuta ba jan alkar ya mace allaka ya ne zane shi da fata bude da babu su kwaci jan allaka na su kwa kai fa allaka bai da wuta bai jan allaka don ga lawala wala a kitabun malu sai nan doyi da ajiyar na goye fena na su kwa gajin allaka na sai na ma ajiyar wuce tuna kaga su kwa jan allaka goga ما تسبق من أمة ساحرون ما تسبق من أمة ألوما dondo wato mata duku min أمة أجلها ألوما dondo تبا شدو يا يا كوليا بما bi لك نسو fi allaka na su kula to alumun do wata ba dabo ne wa shi dobe alakai tun ajali na bayan allaka na latuwa wa ma ya sakhirun amma jana da ya tafa ke ajiyar ya alaka wuce lugwana aluman do na su kuga kaga alaka ta tubo ebo dede na wani jina wani lokacin alaka wuce gatun e e mhm. ya tafa ya dabwa قالوا يا أيها الذي نزل عليه ga tulba na ya gbagba da nan kuma halakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum ma zuku min ummatin ajala kuma ma yastakhirun mun ji ga labari kawai su ko yayiya fa'ida na dabo nan ga gaga in su ila biti ku ko wani lotu dede so ko gugu yi da ya mu ci ngala wa bi kenan wa da tun ci ga azaba biyamu so da da lugwa kasa za bai bin eh kemna zani shi da ba so zo na so kwa kwa alaka e fun ti mabe tuna gagwa so kwa da alaka to da ne ji da no to so ku lugwa tun alaka la biya ma nun ga ga do tun e ko e fun bi du ga tun da do do waya wa Allah tabaraka wa ta'ala ce gaga aha وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا كافر جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر ya wani gacin littafi a waci kurani a wani wagagan ba wagagan wagagan inna kalama jinu lalle ila mijiyoyi usulubun na usulubun ta hakumi emi tanwe la nabi sallallahu alaihi wasallam ya wana ga cini tafiya wana ci qur'ani ya wani ebo alawu gaga ajiye da biya ci yoga a ga lalle la bi ciwo so iga ciwo bebe be be usulubu ta hakumi ya idan ga kakai ta hakumun da ciji kafiri jijo kyawun nan igba na ci dawo gan suratu suratu wudo <clears throat> ba ne jama'a bi shu'aibu yi launi nan ha abu qalu ya shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abahuna aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid aga ya shu'aibu o oh, asala suka ta muruka beke sallah na wai ba da anu gabe jo foro go wala ko lu odan kutina jiye wuno beke sallah mutane wai dina ga jo foro ga ga na turka ma ya buda ba an awan na fala fi amwali na manisha beke sallah mutane wai dina ga kan woye eh gaga yi ga amfani gani da dukiya yi bi kem na bayinono awan na fala fi amwali na manisha eh ka amma inda kala an tar habibu rashid wo ko akurori wo ma je ba wuri ba ba wo gbagba ele na yemila ya ajiye da a mai dunga gaban za karshe a ce be kai wannan ko kuro rashid mo yo mo gbo ba wo e da ba wo ti e mo yo ɗan ele e mila to yi mu ti ka don da abu da ya ba da dinin sira ne ya wana ci kurari ya ya ga ci gaci yu a ga ni jibi amma ci gaci yawa ga mala a guga mina ga ina kalama jino ilan ta wani hmm? annabi musa alayhi salam <clears throat> firawun na lomi ni sha rawa. lokacin wani gabi ma'amu ji ga <clears throat> inna rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun ya jama'a miji jibril ne gabi ayi tuci gane da tufe ga wayin musa dana bale tuci ya ga rasulakum allazi tuci ya gana tufe na kuji ma ni ga tuci yare amma yace mina walu nan ga tuci ya gana tufe dana gama jinu ila tuci mu so abu ga gaga lawa mina ma Allah zane ga wani mituwo kawo to maje da bi milawun ciyan. rabo na adatu wannan ga gbagwa aya da jan lawani <coughs> eh nga jo da mu yi yo ga karma kallahu mu ta aga ta nga nga aga ga karma kallahu nga tawo za a dini woro jiji nga tawo mu ndo aga la na she nga tawo ndo ti to a jogan ne la Inna kala majnun a nabi landuci aga be yi aga be yi wani wani da sauki kyuwa ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-salihin aga law ma ta'tina bil mala'ika to na mo to annabi ga ya gaskiya kila wata bai ya yi mala'ika ya in kun sami nan sa dike ga fi da min ta tila gaskiya ne wannan waya bi bi mala'ika ne wani ba na wata mala'ika jibril gina mala'ika israfila gina la la bai ba la fi la mi kila ne su kura tumito da na ga ta tile ga ya daji bai wani man jigan lawma to lawla ya rafi ne ki halan harafi jayo ne ga gurufu tabidin da wani afu a nan shara ulan da tube mu ji zahiri na la na ba na hmm? shi gona daga laula lauma <clears throat> lauma ta dina bin ta in kunta su a jiki da yawa biya yin bin sha cha yi laye ga ki hogo da gaskiya <clears throat> ale ga ga kemina jibe annabi sallallahu alaihi wasallam ba goyi nan su kuke tashi iro ga firawuna gida na musa ya suratu zukhrufo wana da firawuna fi kauni kala ya kome laisa ne mulku misra wa habi da anharu tajri min a afala tubsiru am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu bihi kuga falawla ga da amfani biyu babu a gallawu ma mu gallawu la bata mana ni gama yau harafi ya taji diga yau falaula wulki alayhi asbiratun min zahabi aw jaa ma'ahu almalaikatu muqtarini firaun firaun da ba misulatu sai ko ke jama'a miji wana da firaun fi firaun fi qaumi kala ya qaum ga ya jama'a miji a alaysa li mulku misra yake ga mi ga masar yana ni ga mulki masara وهذه لا نار تجري من تادي تادي يا باتا غغن wannan ji fa ta ta kun bi gan waye jemini ko. eh wai jini fi ni li na jana riba ni li na jana ha fala tu diru yalle ni ma wuce na jimi jana ya ci wannan jimi jana arziki wuce yalle ya amma ana khairu mi gajje gan mi farauna gajje gan ne ya ji ya ji ya huno kashi amma zalabi wa mai yin zabban gina gidan da shara da ba musa na yi zababban gina da cin wanda a zuwa kuriya wala ya ka dubin umarci ya tuba gan wa wanga da gagaje ga waya ba wuzuri ya ban ba da bayanin mu musa na la ya ka dubin umarci ga ga tafa ga tiya wulkiya in ga ki wagu mu da gaskiya a min a annabi musa daga ce hudu wuje gaskiya ya su ba bai zinare haji ta ciyawo au da ma wani mala'ikatu muktari ne ko kuma nan wai bice da wuya yi da na gan mutu ci zokon wuyo da na mala'ika da ta duniya famba ke ba biyu gan gina mala'ika da jibril gina firawuna dai yawanci na suku fasta haffa kawo mai firawuna yi ga top daga mawaye ga wani na kafin togo fa tawuwa sai lamitu firauna su kuma yi nan kanu komun fasiki da yaki na magina hake fasiki ne da na jaji ya ke mila su kulu bana in ba a zaba beti firawuna nan in ji ganu kwa so <clears throat> na jama'a adisa alisalam ji ba ji maka wani a toguriya ke mina firawuna toguri masa rona ɗaba kibo yana lawa tatewa ga togura na da maka yi nan da madina yin nan wasu a ciwo ga gan ya yi wa zabi nuzila eh, yi zikir ko In na kalama jinu lau ma ta ci na bil mala'ikati in kunta min sadiki eh, yi ga na ga yabo a to da gibba ba ga a annabi muhammadu ma majan amfana waka da maka yana yi madina yana wato ga lalle an bi to annabi muhammadu eh. zukoi kafin maka ce ma Allah wacce a wuce a zuya ba a gile ba wacce a tsara ce da bai zo ma ma zuya mhm. ma nuna mala'ikata illa bin haƙi wa ma kanu idan hmm. Allah ta baraka wa ta'ala ga ma nuna zilun mala'ikata illa bin haƙi ita bacin mala'ika jibiliya ne sai ci gaskiya man yi ci gaskiya ne ga ranar gai ta azaba ku wadda tun da masa yana su kuka mala'ika ya tufi da wani yanuta mala'ika wuce jadayi adani yayi jaran su kutu ga da jina da jina mun jina fada an yi bana ya azaba ciya a su kuga to mala'ika na ga wajen annabi zai bayyana a taba jimliya shi ga ba makaci ci bukya a ci malaika biliya sai ci gaskiyo sai ci azaba na ji da manaji na gaba na wani kuma ba ma kanu idan mun gari amma sai zuma wucin a fi zana fata yana bi ma na yi gaggagi ga malaika yi tufiya malaika tu da zuki ba bayanin sa da sulmu dubu ya ga lalle annabi annabi sokobu yo tuti sokobu yo malaika diga mitu annabi a can wuci jiwo makaci ma fata ya da a daga sun ci gaba da gafirci zumana mala'ika da bayana a ta tafi ale kalma idan mun da daga wai da gani ganbe sharati gani da jawabu su soci eh so ba ta kidiro bani hina nuzulil mala'ikati bil azab ma kanu murgari in nazala in nazalat al malaikatu bil azab ma kanu munzari abe kira malaika da ga ci wannan shi da zan da sallallahu alaihi wasallam ne to a fata kafirin da ga nan wuce ga je ma na a ta tafi ne so ramu ke yoya na tu malaika da ci ya malaika jin da zaki bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan ne inna nahnu نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا, نز... إنا نحن inna nanu nazzalna dhikra lalle ita su koyi ke tsawo ga dunyo a littafi ne shi ga a cabe na su kwatutu so man wuce ta amana kaji a ma na su a littafin ci jaba a tonu kasu a hannu ne su sokola biyu na fiya hannu ya ƙurana daga na tukun su da gwayan mai ba ya gaga naurin wakati suratul ma'ida libana Allah tabaraka wa ta'ala ya labari na inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bi an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima tunfidu min kitabillah ina lada man yugo ga tsayani ta fi su a taura na istofizu min kitabillah ebo ne ne ga man ya jiye da jami man ga gamanin su wuda turayi ga ma ma'ama ya su gamana to man ya zu gamana madina sha uci uboci man ya ga gamana amma ma wuce ne ya zu gamana na aji man ya sokoja eh aji rabbani yuna sha aji za su sokoja bawa ma da cakiyayo, kyayo ndon da aya ga wajin eh na gaban su gama na yawon kawo to da laya almajiri ko ba wace ce gawa gama na su ya waya al'ababin yi su kai ga yau yi harfi kuna da kalima an mawazi yi harfi kuna da kalima min ba da mawazi so gawa mu da su kai ƙura'ani su ko gudun tsani arafi ni zando da dama labewa zando da dama likewa kemini yi tuwo lokacin annabi muhammadu na ma yi nan nan a cikin a ila da kiyama ka yi lobe ji wato da ya gaggan o lobe na ga challenge ruwa mai a ceko to sun mafan ba na ci gaba da ba tunan wale ne na ya kano ta adale a ga na jirgin kurani a san a koro wani a sani e wa ga ala ka tu to a break ga e mu qur'anu to ne je ba la nu da ye je ba to sun mai da ka ka bu dalilin do to da muna wuwa ga ga lalle musulunci a dinin su koyo Allah maga to anan mu wudu to na kana da dalili cikin wani zamani gifi da ne to sun mai da su koyi da yin yo ga tsayo inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun man jidabo la fassara wa inna lahu lahafizun ga domirin na lawunwa da cin annabi muhammadu so mu ga yi tuna ci kurani ya nabi muhammadu na wa inna lahu lahafizu mu to mu ga ke cin annabi muhammadu ke guda da jibugo wa ji sai da bakin wani suka bi ga wallahu ya tumu kaminan na amma man ji ga wala domin yin lawunna wudu su kurani inna nahnu nazzalna dhikra wudu tu dhikru e bakibo ad-damiru yarju ila al-aqrab al <clears throat> sai bago da mi rubutu qur'an nga ya na manji tuz magamu nga ya na yi daidai ta fasara aya na wani amma to ba cice wato a da man da jigona umar gafiya abun da zuma tun ya yi qur'an wallahu ya sumu kamilan nas kiwo ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad arsalna lillan yututu yututu ale wa fi lilabi wa fa lilabi babu mafulu bi idan Allah ukiya wa laqad arsalna min qablika fi shay'in awwal ki ayi takdir mafulu bi idan ko fiyano wa ga rusula wa laqad arsalna rusula min qablika fi ghayr alquran lillan yututu yututu tu shi dawa nabi Muhammadu fi shay'in awwal dan min jama'a jama'a ne shi gaba to ne wannan eh mina ba nabi salu da wani nabi lutu da wani nabi musa nabi isa a da wani kwasa ita tu da mini jama'a da shi zama ki ma ji faruwa yawo وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون وما يأتيهم من رسول تتبع بها لاني أنهم نشيلوا قاتنا أدنا تتبع ya لنا illa kanu bi yasaruna fata felu wale su kwa rasuli labi na kira wucula da siya ku yin nafiyo na mai wucula ya daga na kira tufi siya ki na fi tufi da rumun abu ga taba ji tunani ga ban da annabi kaze ban da tuci kaze ma a matan su kai gaban annabi tuci taba bai da la fata lumila to aga da lawmina wa maji tuci wa maji annabi a ga waje zauki Eh? da takwai da ka ta yi allah mi gwagan so yi naji wa waji na aga da laye ni ngwayi da bilan wujan man jiga waga cule su kwa lagai mi labe na ngai la kanu bihi ya zuwa. asali ya ganyi figar qur'an illa kanu yastaziruna bihi yana ya sanin da wani? takdimu na je jaro majrur ya amilina wuce wa kasuru fa'ida kito wa da kasuru na nga yi gagan wa ke wani da wani gagan asatu guba gamila ina la da yagoro wani luba na ba da tuci na ungomila ga kasuru rayuwa kpata rayuwa kafin wuce luba na ba da tuci aji emila yau Thank hmm? you. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الله تبارك وتعالى وقال كذلك أتكذلك نسلكه يا جيلا التكذيب kafirci na kafiri ya yi shi da aya yi ne la gaggan manana a tiga ya yi lufi ya da jau kan dondo ma na ke minar

لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين أبو لا يؤمنون به آتبا ديمان da ƙur'ani ya ayyumi nuna biyu wa kada khalat sunnatul awwali lalle e koyen zane shi shi zana kada khalat in gwagani kima

zane duk su kudin imani da ba na da yana waje wajen yana zalika na fi kuru fi kuru bil mujrimin la yu'minu na bi a da yana waje duniya ma imani gina mai in na kabura mu i'raduhu ube gofiwa na diga wani baya qur'ani ya amma fatacita ai ga imani ku je gofiwe to waga da dabara jibi fai nista ta ta an tafta giya na fakan nga yi biya wani waga kushe bada kin kin kin yiri ne ta ji kin ne wuta ba na abada fai nista ta ta an tafta giya na fakan fil wasu da man fi sama kuma ga yi biya wa yi kpata daga kin wa har da sama na to gushe na balokin na to ya kwana wuta da sama na wọn yi fata tiyan wọn bi aya wo do waya no cho be wa ya bi da goncho bi ma da da waya biya daga kimbo da waya biya sama Allah aji imani wa walau sha Allah wa jama'u al huda un ga ba musu kuba un ga ku ka bata ta ce ba wai musulunci amu ba wuya eh nan ne ga gamba shi'a al qadariyya e ba kaddara su ko ba su ko so ko yi jiya ba wani waye ji musulmi ne so bi imani so yi ba lokacin ta ji abu ku su bi ne ke ayayen ayayen gobe gulici alhamdulillah الشبه النذيرية في الرد على الجماعة a مثلا من على na مثلا من وتسرائنا na bayan wato shafiyuna bayani na mamaji na ke dukun na ma idane ga idan gula da kokore Jigayo. kata kata kokoregi wuce wake yi kokoregi ya kokoregi ebona eye takada an biyo don an daga cikin nan sai a don kan gida misali wani bakon yi tuzu wani ko buwa na mai matsala nan gai matsalayen kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar man yi dabo bidaya bun na gafiyo a gana na diga bidiya don bai gina gindo mai na budana wuce wuba da wani ga a shayira ji fata to su fi ji fata kafira ya wani agagwa je gan ebe na kyaye gan egin na so anabe ga da na kafirci ga yi egin so gogo wa na daga bidiya nan da ya biyo a shayara da bidiya ba ke kafira ya wala wani sufi ji bidiya ba ke gona yana sufi da yaji na aji lokaci a nan sallallahu alaihi wasallam ya aji lokaci sahaba a lokaci ta ji mun da ta ba ta jiwa a? so ya gogo e ba tunana abu sufi ji fata da kafiri wani ra'ayin nan wa haka nan ebo dalilin na jimin ya layi nan ya mafari man da a hadisin na ba nun fita ya nan ga hadisi ya al-irbadu na sariya kana nan sallallahu alaihi wasallam ya ga wasiqu bi taqwallah ne je gan ba ya ba da su wata wasamai wata ishi tukwe wege da shi iga iga bitawaye e e wata mai ne gbe da ci wai ta amara alaikum abdun ka ba da wulaje ga ciyaye mai habashi fajiko ba za ba ci fajiko a ci laje ga ciyaye lare biji ya gbo ya ci tukpa wagun ya mai lametu kai ya ka an na rasa hu zabiba kai ya ci ga izan wucewa ga zabiba kim ga yau zabibu ne eh, eh, eh, muda na wale firgi firgi ba wayo to ba ne ciye da ce ga ji ta canji ka ɓata na e ga gbo ya ma na daga ya lagbo fẹ́yìn náà wọ́n yẹ ṣí ikú ẹgbọ́n náà lẹ́lẹ́lẹ́mọ̀rẹ́ bẹ fífi ẹ̀zà náà gálè èmi ní ebolo kpanu bàtí ìmọ̀ ń bọ́nà fẹsẹ̀ yàrá tìlá fankatira wọn abẹ́lẹ̀ tẹ́ lè ba kùn bí mi yẹ jẹ́ gàmbà yàgbà susun náà yẹn mi wọ̀ sunnati lọ́kùnlá fáyọ̀ yàrá ba maji na mai sun mafulu aje bahu bi ma'ana su kwa to guba hmm? min badi zuma mi bo ga alifa min da biyo abdu alaiha bin nawadi yayi ka kuku ko yi gifi sun ne mi ko ga ka ga jingwaye ba sun a zaza da nisan sai bai ga lugu gabe yi ma wayyakum wa mawdafati umur menene wani kiya gani bai dan bari zai ya sai woro ci addini wona fa inna kullu mudaffatin bid'a e bona yedo na sai da addini wona sun yi sunno kula kullu bid'atin dalala bid'a don don ma e jumu na sai addini Man manga hadisi na ukeri ya bai kullu bid'atin dalala da ya gana na da ya gama a haɗaka fi amurina ma laisa minu ko wa raddu zannan daga sayan yadda mini lamari musulunci na wani mana lamari a nabi gado na nabi da yadda ci ko musulunci ga waga ya sayi da addini a nabi mai male saminu ya na dabo daga asali ba na fawarar da a ga an yaba waya mo a gwa manuyi a ya wala da tiwo gwa ibo na sada waya wato da sada tiwo so wa da ba da na ga sada wani wani wabata kundi so kwa wabata waya mutum waya ya man ci gaba da bayani <coughs> mu ga enala wato ya ji hankali ga matsala ya kullu bidacin dalala yana <coughs> a man shi dabo a ga bida gafi guba a ga da bida mustasana a igata da yin kemishi usman na kodo jirai rahimahullah bida dabo ga wajiba gida dabo ga sunna bida dabo mustahabba gida eh, dabo muharrama so man ce zai tutu ga wucin ga istisanu na man je bidiya bidiya kan da tace ga je wangina e bayan lugaboyo eh adi albidatu allugawiyya amma da albidatu ash-shar'iyya wa ko wage gabe za na ci gai kiya da bidiya a ita mai ganye ga waga gabe wa ji bidiya ga da fiti lo makamai inda ni gwamya ni bidiya ga yawa man ga bidiya na yi lugawiya bidiyo lugawiya kuji shari'a ya wato annabi sallallahu alaihi wasallam mun taba ga yariya sahabi lokacin wuja foro ga da dobina bana a ta dobina da ba kemina ma kiri da kemina ta da ya jiya ne wuci su ya fuga ya wuce kemina goyina a ce tila da ya nabi wale dobina su kemina goyina na ga to a fi wuja ce da ya jayi a ga wuja ce a da jani ne an tun a alam bi umur dunyaku ya cike na mari je ya gami daga da gani je ya kiwo ya gami eh da ju kem ne ga le ga ge gana amma ba su kai ga ya ga addini anan da ga gani ju kem ne ga le ga ge gana so e ga ga da gani je an da da mu ya yi jibiti dabo ina e ga le ga wa ge ne tsanwe aka wuta e yi wuce ga bidiya muharrama wuce ji bidiya shari'iyya na nan yuna kullu bidatin dalala nan gaga ya ci bidiya lugawiyya na ba wai gaga ga ya ci bidiya shari'iyya man ci ci gaba ya ji bayani mu ga daga na na daga kullu bidatin dalala na man ya bida ci na ji tewa ga ji amfani bin ga to a sazan duwa na mai ci bidiya na kafiru yau ga in duwayen lawacin ina mala ngwenye nuwa chana so ebiye da ba na ba wundo ci annaba jayore wuce ga ko wali jare so kuma ji ebiye da amma egin wuci ji egin wuci ke misali na soko ko daga ke muhammadu ga alam na sharah laka sadaraka ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك أه؟ بسورة نيوة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى يا أبو ووجدك ضالا فعدا ووجدك عائلا فاغنا wani su koga gaci a nabi wani gowa wanda daga dala yi tsuwo a tobi ma'ana su kai wa mulewa na biya bi ka da wuci wo ba wani dalali guje ba na biyu ka yi yusufu eji uji be gade eji anabi yakub je be gadu gan innaka lafi dalalikal qadim baba lele wa ke da mini eji owo na oda ebe ile ebe obe na eji ebi e da toyi daga na ga dalali bo anabi yakub don uje uga gun ta ji don aje ka bi don eh a gaban da to ga inna bana lafi dalalin mubin ba baba àwọn dín ìjọ gbangba annabi musa muso to gwami lokaci na ni firawuna ya gabi gaga alamnu rabbika fina walida wala bitta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alta fa fa'alta wa anta min al-kafirin ki annabi musa ga ga fa'altu idan wa ana min ad-dalin aka ci na mijin jin jinan ga mi ya ji so da ga kanga ga ni sai annabi Musa ya kafiri a'a uji kan da dalalu gaddin wa yaje ma'ana ya kafirca ana mai ya gana da wani <clears throat> bicici kan da elu ebi e ba na fazi ya qur'ani uji kafirci wa ya bicici ma uji ne fi tankwa rabbana n'ala tu'akhidna in nasina na akhtana ba na da cin bikina su ko gan fadumi amma ta su su kwa yu ga ina a to na a yau diga kafirci eh man a kemna man wuce gida ci da jina a ce ga shi a rin bata su fi da bata da kafin eh la masala ni da ga masala ya takfirul muayyan wa ba hukunci wanga da na ga jinya zana kafi ne wani wani tuja irin ne su qur'ani ko sunna aga be za la ga ji to wa ci ga ina wa ga za ga jina kafin wa da kafin na za gina wa jani wa ga to shi ke noma haji kafira a bambanci da tsakani alhukumu al'am be alhukumu ala shaksin mu'ayyani waga hukunci bakan da ci aga zala waga ga wani mai je na waga dano a mutum ga mai cike jibezo wani wuce ne zai na ga dano na durura lan wuce jimu umarci waga yin nan ya gafu da nan ja ka kira ke ko tuntun ebo na laku laku yi dabo na waga da tunani uji yi waga binciki uji eh umma fake mina wato un fake mina wa ya wada mai kafiri kafiri tutuwe kafiri una akwai waga tuku kafiri na ji fata kama yau so da na latu kafiri cina kandoci waje a gaga ya zaga tuka zalo a haji kafiri aga gaga wani ma haji mabuta ga binciki ji ugaba bijike jin kanga wate uga ga eh kafirci na wa ci tuba ka shi cha waga tu bido na je da shi tu na ga shi tu din na abu boye so ko ya mu da gala ce ji tu a ce ji tu fanci boye so ko ya nabi muhammadu gala ce ji ele da su kai manya a ci kan ma ya ma manya ga kakana ba bai kakwai kuma doku doku yana ji su funa ci da sai ta dina wuce yi wuziri na kawa da tuci ta ga haje kafiri na doku doku haji ke wata ga wuce wata fi bwa dalil kito kicewa bai lawata bai ma hukunta ga fata haji kafiri malla bayani da sarai mini bayani na jula bayyana kula masala yana sabis bai bi khawariji masiba ni jawariji jine watu tiwo eh zame wute na usman mina buga mina wariji gabo wu ani wute na ina wariji yo sabin ni na aya da ji da to sa ga gadda ga zane ne ji ba ni ka cikin gona ayala ga kafira sai na ji wato da mu gun da bandondo abe gabe sai na ali ga ga to a wari jin nan jinga aje kafira ni diga sana diga min al kufri fawu e ti bi kafiri ti ga ga e a ce bi gun haku e bo bo wa ji da ke bi ti kafiri ti ne ke kafira so man la bayani bai dan burkwai yana dai yawa ga jandalo nun da ya ti fahimta wani ga ga ga ba hukunci a ga kafiri ma a shayiran gaba hukunci ya ga yi kafiri ike oge ga yadda cin jake tubo na wace ne ba da yi ba wuya annabi muhammadu ebo na wato cule da ya gaske da ya lura yi tsakani da su kai aya tunanin da kafa da ci shi ina e ya ga wada na ga waje ko cece da tsakano da su kai ko ba hukunci in ga addini na annabi ji da sa yi na nga yaji no ya ni kai ma li dewa ngba nkuna wa lailu adi aljanna na ngba ejega na bibi sahabu di fe ta ji masalata ati fe ji wurujo to ki bi bi o yin na na bi ji na ti gu kwa li dewo eh takani be so pe ti mu lẹ́yìn

Manyan yi su fi shiga wuyi kato a cikin jashen kafin nan manya jaga ya lana manya suna su fi je a yi eh kemi na mai ga ya gaga ga ina ne ya ci da biya ya sun na yi ga tutu a su su fi je ka ga ya sun aga da ke suna na nabi muhammadu ma aga guyi gutuwa lokaci ne ta sufanci wani yi nan na na jin jin to shi duk ba wani ma maliki gana ma maliki mu ga ga sha wanda na mu ba mu ya zan don da nan mu ga hmm, imamu dawo hijira mu ga law annahu naka tis'ata wa tis'ina wajhan <coughs> li hamli muslimi ala al kufri wa wajhan li hamli ala al iman la hamaltu ala iman tahsinan li dhanni bil muslim imam maliki ga daye e koni mini ni ari shitun shitudin ni ga ji tabbata e koni dana ba ci dana ta ci dana ari shitudin ni ne ko mu ci di don do mina abo wa kuna ga yi musulmin na ga kafiri na mu ci bele ko ni ke te no ga ce ko ni mu ci ne e ko ce wuba ga gaza nafa musulmin yona ngan wuya lotu be ko nin nga e ce shi nga nin na ngam nga musulmi na laga musulmi wa yuga kafira wani fe ne o abu allah su fi je zalla eji zala eji e ji e la ilaha e e illallah wa muhammadu rasulullah ya yiga ga ga ya loye na la ci ji tabbata ta musulunci ta ya ga musulmi na yi ga ya loye wuci ji ya loye fa to kila ya ci wuci ji le ya yi ta da ci na ji ga ya gufi na lewo ichage ga hukunci daga ta ci so asari wuyo yaki na dikpe hukunci yi su fi daga kafiri na e ka ji wasu ku kawo shi ito masu ku da imani yayi ito ga gai ne ita tubo da a aske imani ga da wani musulunci ga da wani na ga tuwo nga mai yaba da su ko su ku wuyi ta inda mai gada abin ta ji daidai nan dawa mai ya soko ba ya soko ga ya tunan wuce wani ga ya tunan wuku kuna ga tunan gawa mu da soko ya zo gawa mu soko ya zo gawa mu soko ya zo gawa mu ya ya ga ya tunan wani